الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace sha biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari eh, ashirin kai ko ashirin ne a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba a darasin da ya gabata na tafsiri mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha takwas cikin suratul anbiya yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma wannan kuma shine darasin mu na biyu cikin wannan sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وبنجي وله من في السماوات والأرض وله gare shi yake tabbata man fis samawati wal ardi mulkin duk wanda ke cikin sammai da dukkan halittun da ke cikin ƙasa mallakar ubangiji ne shine mahaliccin su kuma gare shi suke yin bauta wa inda ku wanda ke wurin Allah wato na mala'iku kenan a cikin sammai la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai wajen barin bautar ubangiji wala yastahsirun kuma ba sa gajiyawa ba sa nuna gajiya akan haka akan ce istahsara idza ta'iba kuskay wanda ya gaji da abu to su mala'iku la yastahsirun wato ainihin ba sa gajiyawa wajen bauta ga ubangiji yusabbihuna al-laila wan-nahara suna yin tasbihin dare gaba daya tun daga farkon su har karfe yini gaba daya tun daga farkon su har karfe la yafturuna ba sa yin rauni manzo sallallahu alaihi wa sallam yace affatis sama'u wa yahiqqu laha an ta'ta والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك لله فيها ساجد يتي سما تاي قارة تاي قوي ya cancanta ga sama ta yi ƙara ko ƙogi don babu wani wuri da ya kai ɗani ɗaya na ɗan adam fatan sai akwai mala'ika a wurin yana yin sujada ga Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun abinda wannan ke nuna wa idan kai dan adam ka gangare mu ubangiji baka rage komai cikin mulkin sa ba idan kuma kai masa bauta baka kare shi da komai ba kanka ne kai wagata yayin da kuma in ka ki kanka ka cuta baka rage Allah da komai ba sai da yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun Allah ta yi. Amin. Ta fahimu Ali Hassan minal auji hum yunshirun. Law kana fihima Ali Hassan illa Allah فسبحان الله رب العرش عما يصفون وبنجد أم اتخذوا وانت أم إضرابية فكما أم إضرابية إما أن يكون إضرابا انتقاليا وإما أن يكون إضرابا إبطاليا بني بيان ما أدرك الآية وبنجد أم اتخذوا آلهة من الأرض أم bari wancan zance ba wai dan tsare ta zancen ba a'a rufe wannan tafin zo a shiga da kai wani tafi na daban na wannan maganar dawo wata sabuwar maganar wancan abin da aka tabbatar ka ɗaitukar Allah wajen mallakar abin da ke cikin sama da ƙasa shi kaɗai mala'iku gaba ɗaya gare su suke shirda ba sa gajiyawa amma amin ta kazo bari su mutane idda kazo alihatan min al-ardi sai riki alihatan ababan bauta min al-ardi cikin ƙasa هم ينصرون a intiqadin su هم ينصرون هو دم ko suke da ikon rayar da matacce bayan mutu shine hum suka hum din nan ana kaddara masa hamzatul istifhami a hum yunsirun allolin su ne suke da ikon da bayan su an لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما da a ce a cikin sama da ƙasa akwai alihatu waɗansu ababen bauta din illallahu ba Allah ba la fasadata da sama da ƙasa sun suru da a ce a sama banda Allah akwai wani mai cancanta a masa bauta a ƙasa banda Allah akwai wani mai cancanta a masa bauta kuma kowanne da sufa ta cancanta yanzu da ana cikin domin ka'ida ne idan an samu sarakuna waɗanda suke daidai da juna wajen faɗin mulki da ƙarfi da ƙudura. ko waɗanda in akwai bambancin ba bambancin baya da yawa to sai kaga ɗayan yana yawa ɗayan kallon hadarin gari sai kaga ɗayan yana kokarin yin amfani da ƙarfin da yake gani ko wata dama da ya ga ta samu gare shi wajen mulkin sa don ya ƙetar iyakar ɗaya shi ma wancan ɗayan in ya samu iko sai mai da masani ko ya rama to daga nan sai rikici ya faru na kai iyaka tsakanin iyakar wannan sarki da wancan sarki to daga nan gurin sai a yi ta hasarar rayuka tsakanin mabiya wancan sarki da wancan sarki irin yadda yake faruwa a duniya to da a sama din banda Allah akwai wani mai tantantar abin bauta sannan a kasa akwai wani kuma kowanne ya tantanta kuma kowanne yana da kudura da irada da mulki da izza irin ta ubangiji to da za a yi kuma kiki ina fata an fahimta shi da abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala ala a ala alaba da sashi yayi kokarin samun ɗaukaka akan sai sashi da wani sarkin ya yi kokarin kai mamaya ga kai sarkin wanda wannan shi zai kawo har wani misafin sama da kasa gaba daya amma kuma shi kadai ne baya da abokin tarayya ba mai iya shiga ya ci masa iyaka cikin abin da ya mallaka fa subhanallahi zaki ya tabbatar ma Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya cikin dukkan abin da ya shafi fasa'is din rabbil ardi ne ubangijin al'adu ya ɗaukaka, ya girmama ya tsarkaka amma ya sifon gabarin abin da suke siffanta shi da shi suna siffanta Allah da mace suna siffanta Allah da ɗa suna siffanta Allah da abokanin tarayya duka waɗannan Allah ya sarkaka gaban shi Allah ya fi karfin rikar mace ko ɗa ko abokin tarayya mattaka Allahu sahibatan wala wala walada mattaka Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi wa ta'ala amma yasifun ubangiji ta'ala bai rikida ba ubangiji ta'ala bai da wani abokin tarayya da a ce yana da wani abokin tarayya to da an samu sa'in sa da ja'in da tsakanin da suna yi amma ya fitar da mana su wani da abin da wanda ke nunawa wato ɗayan takar mulkin ubangiji su hana su wata لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون لا يسأل عما يفعل وبيجي بقى تنبيه كم أبن بأيك يكفي يراي يتوفى يتسأنتر ya azuta ya talautar ba wanda yake da ikon ya ce masa dan me kai ɗaya daga cikin ababen da aka ambata wa hum yus'aluna su mutane ne suke da siffar na a tambaye su dan me kuka yi kaza dan da ya halatta kaza ka haramta kaza ka faranta kaza ko kai umarni ko kai hali da kaza dan adam ne yake da siffar a tambaye su me yasa yi amma ubangiji ta Allah ya fi karfin wani tambaye shi dan shi fa adali ba yi shi ne mamallakin kowa duk wanda ba shi ba to mallakar sa ne amma kai dan adam kuwa kai ba kowa bane ko baka mallakar kowa ba kowa bane kai ɗaya ne cikin miliyoyi cikin halittar ubangiji a kai baka zama kowa ba kai dai ko baka mallakar kowa domin kowa ko da ya zama yaron gidanka ko ɗanka ko matarka ubangiji ta ala ne ya hada ka da shi ya dan ni'imta ka da shi daidai lokacin da kake ni'imtuwa da shi shi ma yana ni'imtuwa da kai cikin ku kai da shi kowa na da bukatar kowa duk sarautar sarki yana da bukata zuwa gabawa duk bunƙasar bawa yana bukatar sarki duk uban gida yana buƙatar yaron gida yaron gida yana buƙatar uban gida dukkan mu gaba daya kowa na da bukatar kowa annasu bin nasu min badwan wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illan lam yashuru sadamu mutane abokanan haɗi abokanan takuwa abokanan biyan bukatun juna ne sake da sake yan koye da can birni ko da sun sani ko ba sani ba yaran juna ne masu hidimta wa juna ne kowa sai ya buƙaci kowa amma ubangiji ta Allah shi kadai la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun am ittakhadhu min dunihi alaha Allah ke bari ittakhadhu min dunihi alaha sai riki kan ababan bauta min dunihi banda Allah suka mayar da su ababen bauta wanda za su mulke su waɗansu bukatu su ɗauka su suke da ikon arzikawa ko talautarwa Allah ce kul sai da su hatu burhanaku ku kawo hujjar ku bisa ga abin da kuke da'awa na cewa waɗannan da kuka rika din sun tantanta a bauta musu ko a roƙe su ko a yi rantsuwa da sunansu ko a yi magiya da sunansu ko suke da ikon talautarwa ko amintawa, ko sun dace a ba su wani sashi na bauta a su burhana ku kawo hujjar cikin wani wahayi da Allah ta saukarwa kan wani annabi cikin annabawa ko da ba annabin da aka turo muku ne هذا ذكر من معي وذكر من haza wannan alqur'ani da kuke ji da gani da abin da nake kiran ku akan sa na fahimtakar Allah da bauta shi kadai zikrul mamaki shine abin wa'azi ko shine gargadin ko koyarwar mammaiya wanda take tare da ni wa zikru man qabli kuma shine abin wa'azi da gargadi da tunatarwar dukkan wanda ya riga yana cikin annabawa babu wani annabi ba sai ya hori mutane su bauta Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya annabawa sun yi tarayya wajen tabbatar da tauhidi tauhidin iri ɗaya ne tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa ga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga kan annabi nuhu zuwa manzon sallallahu alaihi wasallam tauhidin iri ɗaya ne aqidar iri ɗaya abinda ake samu sha bamban tsakanin wani da wani cikin annabawa shine abin da tafi bangarori na shari'a yanayin sallah kaifiyar azumi kaifiyar zakka hukunce hukunce na yau da kullum a cikin ma'amaloli ko cikin abin da ake kira ibada shine ake samun bambanci daga wancan annabi zuwa wancan annabi saboda ka'idar ne kullum da alna minkum shir'atan wa minhaja ko wanda daga cikin ku mun sanya masa shir'a abin da ake nufi da shir'a shine shari'a ko kace ash-shir'atu ko kace ash-shari'atu ko kace ash-shar'u duk dai ma'ana ta daya shari'a tsari na ibada ko tsari na mu'amala kowanne annabi Allah ya sa masa na wa minhaja haka salon uslubi salon rayuwa salon ibadoji kowane annabi Allah ya sa masa lafiya amma wajen tauhidi dukkan su daya haza dhikru man ma'iya wa dhikru man qabla bal bari ne aktsaruhum la ya'lamuna hatta mafiya yawan mutane ba sa sanin gaskiya sani na hakika ballantana su bi ta fa hum da haka kullum kawar da kai suke yi ga barin abin da ake kiran su zuwa ga menene abin da ke ba da kai da haza dhikru man wa zikr man qabli ma'anar su shine abinda annabi ya zo da shi kira zuwa ga tauhidi shine da'awarsa da wanda ya bi cikin mutanensa shine da'awar wanda ya riga yake ayatu ta tafawa ne Allah ya وما أرسلنا من قبلك من رسول illa نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاحذر يعبدون وبنجي وما أرسلنا من قبلك وما ba وكافيك من رسول ولمنزو إلا نوحي إليه فاتبني وحي وعدتي ولمنزو أنه لا إله إلا أنا cewa lalle babu abin bauta bisa ga cancanta sai ni ba abu da haka ku bauta daidai da Allah ya ce wa laqad ba'athna rasulan فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ولقد ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون sun kafin ka mun turo da annabawa da manzanni shin ka taba ji mun sanya wani wanda ba Allah bai ya zama abin bauta shi kadai ko a hada shi tare da Allah ya zama kifiya ba a taba sanya ha ku mun tura dukkan annabawa mun tura dukkanin manzanni kowane manzo abin da yake da mutanen sa ani ibudullah wa sallallahu alaihi ko wata wa Allah shi kake kullun sun nabu sa manzo Allah ke cewa al anbiya abna'u li illa an gane ko wato annabawa kamar yan uba ne baya nufin yan uba abokanan husuma irin yadda muka dauki yan uba aboka abin da yake nufin yan uba wanda wani abu ya hada su wani abu ya raba su uba ya hada su amma uwa kowa da tashi to su ma annabawa tauhidi ya hada su duka amma shari'a kowa da tashi abinda an yake nufi wato yan uba ne ma'ana gaba ɗayan su tauhidin su ne ɗaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi aw tikra'ar illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu kaga nan kan tauhidi duk sun haɗu kan aqida duk sun haɗu amma wajen shari'a ne kullun da annabi kun sir'atan wa min hada a wajen a ko ta ce ina fata an fahimta jalla jalla wa qalu takhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وبنجي وقالوا سوسا فريسن فلا تكتي اتخذ الرحمن ولدا والله يهدي cikin mala'iku wato yana da ƴaƴa wato kafaran maka kamar yadda yahudu kuma suka ce yari gida shine annabi ubairu kamar yadda nasara suka ce yari gida shine annabi isa alaihi salam sai Allah ya subhanahu ya tabbatar masa ya fi karfin da karda bal bari dai ibadun mukramun bayi ne yake da su ababan karrama masu girma da kima da daraja wanda shine ba su wannan daraja inda ku kaurin sa wal ubudiyya tunafi wilada in ko aka ce bauta to tana kore kasancewar mutum da yadda kuma da na kore kasancewar mutum bawa da wannan ayar wasu malamai suka kafa hujja da cewa inda za ku samu kanka a wata ƙasa da zama mahaifinka na wata ƙasa da zama sai a ya yaki tsakanin inda kake da inda yake sai ku ci nasara a kan inda yake sai a samu mahaifinka cikin bayi da aka zo rabon bayi za a baka naka sai mahaifinka ya fado a hannunka to daga lokacin da ya fado shi ne ya zama ko kuma in ko aka ci da yaƙi, sai kai ka zama bawa sai aka zo rabo sai ka bada hannun rabon mahaifinka daga lokacin da aka sa ka cikin ka sanki ta riga ta zama ta ta ina ba an fahimta domin babu yadda za a yi uba ya mayar da ɗansa bawa dole ko dai ya yarda da shi ko kuma yi bawa da shi فالعبودية تنافي الولدية والولدية تنافي العبودية ويمكن سؤال من المتكفي اتخذ ce الله sun ce يقول ya سنتي sai يكلا ce بل ibadu. bari bayi ne ba ƴaƴa yi ne bai riki ƴaƴa ba sai dai me bayi a sai babu yadda za a yi lokaci guda mutum ya zama ɗa sannan ya zama bawa a hannun mallakar ubangida guda ina ba da an bayyana da hadisi ya fito da wannan karrama riwaya imam ahmad sun ta wanda manzo Allah ya ce man malaka zaran min maharamin fa huwa hurr dukkan wanda ya mallaki wani dan uwansa na jini kuma wanda muharra inda a ce mace ce muharra ne a gare shi to ya zama ba ba zai shiga wannan ba ba karkashin ka amma na idan kananta ya fada bauta a hannunka daga lokacin da ya shiga hannunka ya zama da ta kai ma idan ka fada bauta a hannun kaninka ko wanka daga lokacin da ya mallake ka ka riga ka duk wanda ya mallaki wani dan uwa na jini irin mallakar irin dan uwantakar da inda shi namiji ne kai mace ko kai mace ji namiji ba aure a tsakanin su to babu mallaka a tsakanin su da juna ba to وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون bayi ne waɗanda suke ababen karrama wato su mala'iku bauta suke wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ba ta kyamatar a siffanta su da bayi lan fal masihu an yakuna abdan lillah wa lil mala'ikatu al wa man an ibadatihi wa yastakbir fa ilayhi jami'a la yasbiqunahu bil qawli ba ta rigayar Allah da wani zance su ce kafin yake ce da su ku ce ko su aikata kafin yake ce da su ku aikata ladabi cewa Allah da ta'a da biyayya wa hum bi amrihi ya'malun su da umarnin su suke aiki alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ubangiji ya san abin da ke gaba gare shi. shine abin da za su aikata in an jima ko gobe ko jibi ko gata wa ma khalfahum kuma ya san abin da ke baya da su wato abin da suka aikata dazu ko jiya ko shekaran jiya abin da wannan ke nunawa gamewar mulkin Allah game da komai mulkin ubangiji ya game komai abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba abin da yake da alaka da mala'iku ko abin da yake da alaka da sauran bil adama ba. ya alam ma baina aydihim ma su wala yasfa'una illa liman irtaba ba su da ikon ceton kowa illa liman irtaba sai ga wanda Allah ya yarda da shi irtada bi ma'ana rabiya ai illa bi man radiya lahu ta'ala sai ga wanda Allah ya yarda cewa a tike shi wa hum min khashyatihi mushfiquna wa hum su malaiku min khashyatihi saboda tsoron ubangiji mushfiquna kullum a razana suke saboda jin tsoron ubangiji wa man yakun min wa man yakun minhum cikin su dukkan wanda ya kuskure yake inni ilahun min dunihi ni ne abin bauta ba Allah ba inda ɗaya daga cikin su zai ce haka fa zalika najzihi jahannam ba za mu yi wata wata ba wannan sai mun kasin ya musu da wutar jahannama kazalika najzi zalimin kamar haka ne kuma muke yin sakamako ga azzalimai anan gurin da Allah ce wa man yaqul minhum inda ɗaya daga cikin su zai ce wannan ba nuna tsayin ya ce ba ɗaya daga cikin su ne kamar yadda Allah ya ce ne qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin sai inda Allah yana da wannan bai nuna Allah yana da da ba kamar yadda Allah ya da manzo Allah wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin mun yi wahayi zuwa gare ka da wanda yake kafin ka cikin annabawa da manzanni inda za ka yi shirka da aikin ka ya rufe wannan ba ya nuna annabi ya shirka da kamar yadda Allah ya kawo annaba ya ce walau ashraku la habba anhum ma kanu yamalun inda sun yi shirka da aikin ka ya rufe bi ma'ana dai ashartu la yaqtadul wuqu' farqi cewa in kai kaza kaza zai faru wannan baya nuna cewa kaza din ya faru tunda bai nuna kai abin ma'ana abinda wannan aya take nufi mala'iku duk da kusancin su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala duk da an karrama su ibadun mukarramun la yasbiqunahu bil qawl لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون duk da irin wannan kafar da aka ba su inda ɗaya daga cikin zai nemi yayin da awar ila ya ce shi Allah ne da sakamakon su ne ta jahannama idan an kawo taranci kan haƙƙin bayin da Allah ya sifanta sai sai ibadar mukramun ina ga wanda shi bai samu wannan matsayin idan yayin da awar ya shi Allah ne shi kuma sai a masa sakamakon idan an gana malaiku ke da girman su da matsayin su amma Allah ya ce da ɗaya da cikin zai haka kazalika ne da jihar jahannama kazalika ne da zalimi kuma kamar haka muke yin sakamako da azzalimi kar ka dauka wa abin ya take ta akan su a akan dukkan wani azzalimi a kowane lokaci a kowane akan kowane zamani a da ko a yanzu ko lokacin da zai zo nan gaba da haka lalle alaƙar halittu da Allah gaba daya alaƙa ce ta mahalitti da ababen halittu masu bauta da wanda ake wa bauta shi kadai ɗayan ɗaya ba da abokin tarayya ina Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani wanda ba Allah ba ba wa yake a wurin Allah ga mala'iku an ce ibadul muslimin annabi Isa duk da mutumin an ce in huwa illa abdun an anna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il annabi sabar duk da abin da yayi an sufanta shi da bawa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam an sufanta shi da bawa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم ولو الله in kullu ma fi samawati wal ardi illa ata rahman abda laqad ahsahum wa adahum adda in kai bauta ba wa ka tsara mutsawa cikin bauta ba za ka samu wani ba har wuce bawa sunan ka dai bawa in ka daina bauta bawa ka kafirce ka tsara ci baya ba za a yi ka fita daga kasancewar ka bawa illa akwai ibad waɗanda za yi cikin al'ubudiyyah al'amma akwai ibad waɗanda za su cikin al'ubudiyyatul khassa al'ubudiyyatul amma kasancewar Allah shi ne mahalicin mu gaba ɗaya har wanda ya kafa ana cewa waɗannan bayi ga Allah kafirai a ce musu bayi ga Allah irin su Sharon irin su Bush a ce musu bayin Allah dan saboda shi ne halicci amma masu ibada da salihan bayi da masu da'awa a ce musu bayin Allah bayan kasancewar shi ya halitta su kuma sun yarda shi kadai ake wa bauta kaga wannan ubudiyya khassa wata kuma ubudiyya ba yanda za a yi daga cikin ubudiyya imma ubudiyya kan amma wa imma ubudiyya khassa dan ne da tsaye da cikin amma a ce ga wani abin da mutum zai shi ke nan zai fita da kasancewar sa bawa shi ke nan ya yi usuli ba ma a shi ke nan wala ya maka illa Allah wala a gairu ku wala sanna mawsulun wala sanna wasilu ba yanda za a yi a duniya. wa ko wani matsayi da idan kai zikiri kai zikiri kai zikiri shike nan falami muka inna Allah sai zato ba kowa a duniya sai Allah kadai ma'ana kowa ya zama Allah kai wasili kenan kama sama mansulun wala sama wa wannan wannan kafa ce wa ubi ta Allah bai dace dan adam ya furta waɗannan kalmomi kazaman kalmomi ba su cike da ciki in dai ya zama bawa mai ladabi da ubi wanda da mala'iku ibadun mutum ga dukkan annaba kowanne abu ne in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani kar dauni daune yau da kake ce ga wani kiri da zai baka ko ta halala ko istighfar da idan kai da yawa za a promotion din ka kai ka daga kawo su sauran gama garin bayi ka zama kawat har ka je kafil kawat duk wannan kana ba ta kanka lokaci ne kuma ana yaudarar ka Allah gane da mu ana fahimta Allah ya sani أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا طريقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا محرجون وبنجد في أولم يرى الذين كفروا ثم أن كافرك بتجنيبة أن السماوات والأرض cewa sammai da kasa gaba ɗaya kana ta raskan da sun kasance a ture a dunkule a haɗe da juna fafata kana kuma sai muka rarrabe su wada anna min almadi kulli shay'in hay ko muka sanya daga cikin ruwa kulli shay'in kowane halitta da ka ganin hayyin wanda yake mai rai a fala yu'minu sun bi imani da haka ba haka wannan qira'a cikin qira'atul jubur awalam yara a qira'at ibn abdullah bin kathir maki alam yara allazina kafaru bidun wawu alam yaral ladina kafaru duk dai ma'anarka sun kafirai ba su gani ba cewa sama da ƙasa da a haɗa suke da a takuɗa suke da juna fa fataka na kuma ta kuka rarrabe su kana tare su kan arrasku shine al-ittisal wal iltiham a larabci haɗaɗɗen abu turare wuri guda shine arrasku al-fatqu kishiyar raka wato walali rababbi kana tare su kan fa fataka na kuma saman guda bakwai ce kasan ma guda bakwai ce dan Allah ce Allahu zai khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna kaga guda bakwai ne amma sai aka ce kana taratuka da sai ake kunna ratuka tunda jam'i ko ba haka ba wannan an kalli jinsin sama jinsi ne guda ɗaya duk da ta ɗaya da ta biyu da ta uku kowanne nau'i ne cikin nau'o'in sama kala ce cikin kalolin sama kuma jinsin ƙasa jinsi ne guda ɗaya duk da kowace ɗaya daga cikin ƙasai ɗin nau'i ne mai zaman kanka to idan kuwa jinsin sama ɗaya ne jinsin ƙasa ɗaya ne duk da kowanne akwai kala kala ƙarƙashinsa idan ka ce kana ta su biyun sun kasance ma'ana jinsin ka kallon ba adadin sammai ko adadin ƙasai ba a'a jinsin sama da jinsin ƙasa kamar da Allah ce ba bi ayyi ala rabbikuma kaga rabbikuma alif tasmiya ne ubangijin ku ku biyu wa da wake nan kai mutum da kai aljan kaga mutum jinsi ne karkashin sa akwai nau'i da fari da baki da balarabe da fashi da bawuti da bayarabe da inyaburi dukkan su waɗannan alwa ne ta haka jinsin wa kamar da su ma aljanu din jinsi ne amma su ma nau'ika daban-daban ne umum ne daban-daban an gane ku alusu haka suke al'ummomi daban-daban amma da ubangiji ta ala ya kalli inda a ce jami'i ake nufi da sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibuna wannan an kalli jama'a yawan su da jama'ar aljanna amma da jinsi aka kalla ai jinsi ɗaya ne bil adam jinsi aka kalla ai jinsi biyu ne a jinsi ɗaya ne shi ma aljanna sai aka ce rabbikuma aka yi tasmiya ina fatan kun bayyana awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda ta. raskan fa fataqnahuma a madadin kunna raskan fa fataqnahunna da nan gurin malamai sun yi maganganu daban-daban da ake nufi kana ta sama da sun kasance a haɗe malamai daban-daban amma mafi shaharar zance sun kasance a tura da juna wato sama da kasa a haɗe suke a mulmulai fa fataka da huma sai muka rarrabe su aka tabbatar da kasa inda take aka ɗaukaka sama aka kai ta inda take can sama din aka bar wannan filin da iska a tsakankanin shi ne fataka na an gane ku ma'ana da kan hadisi wannan ɗaya daga cikin maganganu da malaman tafsir bincike na ilimin zamani na yau yana da nazariya yana da wani theory da yake tabbatar da haka cewa sama da kasa za a tafi ta cikin sai ubangiji ta ala rarrabe su saman ta yi sama kasan ta yi kasa wannan ke sa har yanzu akwai wani ɗansu ɓangarori da yankuna a cikin ƙasa ta duniya waɗanda ke ɗauke da sinadari mai tsananin zafi da yake dangantaka da sinadari na hasken rana su ne albarakin wato aman wuta da waɗansu su suke waɗanda ke ɗauke da sinadari na zafi mai tsananin kuna irin yadda zafin rana ke ɗauke da wannan sinadarin to wannan dangantakar ce sun kada ta sa har yanzu aka samu ragowar irin wannan asiri wannan ilimin zamani haka ya tabbata kuma da malaman tafsiri su a dukkanin suka faɗa ba yi wannan bayanin ba su ne suka ce da a tura suke kuma haka larabci yake nuna duk ɗan mutum za ka duba na duniyar larabci arrafiku shi ne al-intisalu al-fatu kuma duk shi ne al-intisalu zance da biyu kana rasu kan fafata kanan ba sun kasance a kan wato kowanne a rasuku ne sama a rasuku ce bi ma'ana latin ta kasa kuma a rasuku ce bi ma'ana la tambu

wato an tsaga sama tana tankule ba ruwa ke kasa tana tankule ko tana hada tana tsire wato ba su kenan ko wuce sai aka gudu ina fata an fahimta magana ta uku wanda yake magana ce mai rauni shine wanda suka ce wato sama din da wato da an sama wata yawon zakana kana tarakan sammai da kasa da sun kasance ratakan ay ayi al al'adam ke na rai da babu su fafata fatakana ma ay fa awjadna huma sai muka samar da su muka halice su da babu su sai muka samu da wani ke nuna wa da babu sama da babu kasa daga ba shi aka samar da sama kuma aka samar da sai ba su da sifa ta al'azaliya wal abadiyya a sifa ce suke da ita ta sa da farko suna da dan ba wanda baya da farko baya da kace sai Allah shi ne wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in to wannan duk da cewa a ma'ana haka ne amma larabcin ayar baya goyen bayan wannan zakka domin arrafiku baya zuwa da ma'anar al'adamu baya zuwa da ma'anar al'ijiyar a cikin larabci waɗannan su ne mafi zance akwai wani da ke cewa kowace ta kasance ma'ana sammai guda bakwai a ciki kana kana sai muka su ya akwai sarari daga sama ta zuwa ta biyu akwai sarari daga sama ta biyu zuwa ta uku haka kuma daga ta uku zuwa ta har zuwa daga zuwa ta amma da a cikin ta aka kasa din ba da a rufi su ma ta asibar fili na kanansu da kasa sai zuwa ta biyu zuwa ta uku duk akwai sarari a cikin kanansu aka kuma malaman tafsir ina ba da mai cikin waɗannan zantuka da yawa malamai kowa ya kalli wata karina ya rinjayar da wani zance a kan su a da yawa daga cikin malaman tafsiri musamman magabata sun rinjayar da zance na biyu cewa da sama ta kasance arzaki ba ta fitar da zuwa kenan haka ma arrabtu ba ta fitar da tsirrai ba fatar tsanahu ba, sai muka buɗe su sai muka fitar da ruwa ƙasa da fitar da tsirrai suka ce abin ya sa muka ce haka muna da karina guda biyu alal akalli karina ta farko Allah ce awalam yarau kin ba ta gani sun wasu in ya fito mutane suna gani tsiro in ya fito mutane suna gani inda waccan cewa sama a tura take da aka rabe to ai dan adam bai ga wannan ba ko akwai wanda ya ga cikin mana ba wanda yake haka waɗanda qur'anin ya sauka akan su ake magana da su mutanen suke zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ake so a kaba wa hujja kan tantantar Allah da bauta su ba su ga wannan ne amma Allah ya ce a rau tun tunda ya magana ar-ru'ya suka ce ar-ru'ya al-basriya kenan gani na ido kenan ake nufi da haka lalle ya kamata a yi musu isara da abin da ya iya yiwa su gani wanda ba yadda za su fassara aya ta dace da abin da ya iya yiwa su gani da ido din in ba saukar ruwa ba da kuma fitar da su suka ce bugu da ƙari Allah ya ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy da ruwa din da muka sanya kowane irin abu rayuwa sai Allah ya kawo maganar ruwa wanda shi ne sinadari na rayuwa wanda kaga ya dace da dangantakar cewa fatkul ardi bin nabati kenan kamar yadda kuma fatkul sama'i bil matar kenan tunda Allah ya ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun ina ba ran ibn jarir sabari akan wannan zance su fasar bin rabi akan wannan zance su abdullahi da abbas sun da matsaya ya fasara aya da haka da yawa da cikin malamin tafsiri shi da fasara wadanda kuma suka ce a saman adam da juna da ita da kasa hadar gaba aka lallabe su shine ayar take nufi so kuma suka ce ila an ce me ake nufi da awalam ya rauta sai ar al gani na zuci ba gani na ido ba gani na zuci shine ne ilimi ba gani ne ba a walam yaran ladina kafaru anna samawati wal ard ai ba gani na zuci ake nufi ba gani na ido ake nufi ba na nufin ne gani na zuci shin ba waɗanda suka wufin kafirai ba su da masaniyar anna samawati wal ard kana ta rufe kuma ta kana ba kamar yadda Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad yana nufin manzo Allah ya gani da ido ko yana nufin ya sani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ذكر رؤيا a cikin irin wannan ayoyin ana nufin ar-ru'ya al-ilmiya ba ar-ru'ya al-basriya ba alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitab dukkan sa ru'ya ce ilmiya ba ru'ya basriya to haka nan awalam yara alladhina kafaru anna samawati ru'ya ce ilmiya ba ru'ya basriya wannan idan mun dauki magana ne cewa sama da kasa a dunkule take a gaskiya ma maganganu guda biyu kowanne yana da ƙarfi da ka'ida ta malaman tafsiri idan an samu zantuka biyu ko sama da biyu akan aya wani zance ya sauke zan to gaskiya ne akwai abin da ya iya gaskata shi cikin qur'ani kin kowa da saman dan Allah ko waki ina rayuwa dan adam to akan fassara aya da duka ma'anonin tunda ba su cika da ba wannan sai zanto yana daga cikin mu'jizan alqur'ani ɗaukan ma'ana sama da daya kuma kowace kyakkyawar ma'ana a cikin aya ina ba ta fahimta أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي wato kowane irin halitta mun sanya ruwa ta sanarci ko kuma ja'alna fi ranto ma'ana sakalakana mun halitta min alma'i daga ruwa kullu shay'in dukkan wani abu hayyin rayuwa daga ruwa aka sanarci domin da ana tana zuwa ma'ana وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون wannan idan ta yi ta'addi zuwa ga mafa'ulul wasu amma ja'ala idan ta yi ta'addi zuwa ga mafa'ulai ne sai zanto ma'ana ha at-takyir jinkita abu daga wani abu zuwa wani abu kamar da Allah ce allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa kaga ja'ala lakumul arda mafa'ulul awwal was samaa al-mafa'ulul thani kenan to kaga an mun da ala ba ya zai zanto ma'anan ta halaka sai dai zanto ma'anan ta sayyara ya rike da kasa ya mai da ita kamar shin wannan ya nuna da ba shin fada ba sai shin fada ya mai da sama kamar gini wannan ya nuna da sama ba kamar gini cikin daga tsani aka mai da ita zama kamar gini kana tarakan fa fata kana min al-ma'i كل shay'in hayy afala yu'minun in mun dauka cewa yana nufin kowane irin halitta an halitta shi daga ruwa sai zan zanto wannan aya tana ɗaya daga cikin abin da ake kira al'am al maksus al'am al maksus me kike nufi da al'am al maksus a ganin ido aya ce da take kowane halitta amma waɗansu dalilai a waɗansu wuraren daban-daban sun nuna ba kowace halitta ba mafi linjayen halitta an halitta su daga ruwa amma akwai halittun da ba daga ruwa aka halitta su ina ba ta amfani da lamarin dole shi ya shafi kowa amma ya tabbata cikin hadisi rayuwa an halitta su daga haske ya tabbata cikin hadisi kuma da ayata alqur'ani cewa aljannu an halitta su daga wuta wal janna khalaqnahu min qablu min nari sabu daga daga wuta Nabi Isa alaihi salam ba ya gurwa domin ba ta hanyar gogayya tsakanin ta namiji da ya mata ka adalci ba Allah ya samar da shi ba tare da ya tabbata cewa annabi Adam alaihi salam an halitta shi ne daga kasa ba daga ruwa aka halitta shi a sai sai zan to kullu shay'in wato abin da ake nufi da shi ba abu ke yi to amma a nan gurin kila wurin sai to ai ka budewa wa bi da abu kofa da suke ka akwai kullu kulliya da kullu juz'iyya yanzu ka wuri kanka da kanka sai mu ce a'a akwai babban bambancin a nan gurin shine duk abin da muka fitar daga cikin kullu shay'in din nan mun fitar da shi ne bi da dalil dole a samu dalili shi kuma dalili dole ya zanto yana da sifa guda biyu لا بد أن يكون صحيحا ولا بد أن يكون صريحا فإذا كان صحيحا غير صريح فلا يهتد به وإذا كان صريحا غير صحيح فلا يهتد به دولة دليل في هذا المصطفى نوع يو نفر كل ما إن جدت دليل بارو بارو بن دليل بارو نبيو يزنتو كلنا أكل أبن أكي سابالي أكل بيك بنا إنا فتاو فريدا الله تعالى والجان خلقناه min qablu min nar samin dalili ne sahihi tun da ayatu da alqur'ani ba da ibiya aya sarihi dan nar kowa ya san da ake to wannan sai muka cire daga cikin kullu saboda wannan dalili an gane ko inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu annabi adam ya fita daga cikin kullu sai saboda mai dan wannan aya aya ce sahihi a aya Qur'ani ai ba ita sannan kuma sahihi ya turabin kasa ake ina fada mu haka maganar mala'iku wani da daga haske hadisi ne cikin bukari ko muslim ma'ana sahihi ne kuma sahihi ina fata mu fahimta a mutum zai amma ya kafa hujja da ita mutum dalilin karɓaɓɓe ne amma ba musallama kan abin da ka kafa hujja da da mutum zai zo da dalili hadisi sahihi tsarrakin abin da muke sabani akai amma kuma hadisin da inji ne sai ka ba to ne shi kaida da ya kamata duk wanda za ku yi magana da shi ku ce da haka labudda an tina bil dalil wa dalil la budda an yakuna sarihan wa sahihan fa idza kana ghayr sahihan ghayr sarih la yuqbal wa idza kana sarihan ghayr sarih la yuqbal al-istidlal dole sai an samu wannan da haka a ce anan gurin mu ba wannan ka'idar muka bi ta in mantiki ta kullu kulliyya ba da kullu juz'iyya ba a ka'idar ce muka bi ta al'am wal khas wanda ita salaf suka sani ka'idar ce ta muka bi ta al-mutlaq wal muqayyad ka'idar ce ta al-mujmal wal mubayyad ita kawai ubangiji da ta'ala ce hurrimat alaykumul maytatu wad dam abinda wannan ke nufi dukkan jini haramun ne amma sai Allah ya ce qul la fi ma uhiya ilayya muharraman ala fa'imin yat'amahu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan wannan sai nuna mana jini ko da jini in ba masfuh bane ba zai zama haramun ina ba dan fahimta dole jini wanda yake zama haramun jini ne aw daman masfuhan aw daman khinzirin fa innahu rijs aw fiskan ujilla li ghayri Allah amma ba an kullu kulliya da kullu juz'iyya sai man mantiki ba man mantiki kamar da kasar da bin tabiya ya faɗa yace la yahtaju ilayhi dhiki wa la yafahamu al-ghabiyya yace mai zakai ba ya da bukata wa ma ko bai sauka fahimta ba duniya ba duniya mutane nawa ne idan kana da zakai ba ruwanka da tafi, in kuma kai ba gidaje ne duk da kai kokari ba za ka iya fahimta ka ba kamar amfani وجعلنا من الماء كل شيء حي Kowane irin halitta mun halitte shi ne daga ruwa ma'ana galibin halitta mun halitte su ne daga ruwa afala yu'minun shin mutane ba za su fahimta ba hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal da kuma sahih na Ibn Hibban al-Busti Abu Hurairah yazo wajen manzon Allah yace ya Rasulullah innani idza ra'aytuka fabat nafsi wa qarrat ayni yace duk lokacin da na ganka na game da kai fabat nafsi sun zuciya ta kai daɗi da rinka jin walwala wa karrat aini farin ciki ya kalle ya lallabe ni ta ko ina an ni bi kulli sai. ba da labarin komai sai manzo Allah ce kana Allahu kulli in min al-ma'i sai da ta da wannan ayar Da Allah min al-ma'i kulli shay'in sai Abu Hurairah sake cewa an bi ni bi shay'in idza amiltu bihi dakaltu al-janna ba ni labarin abin da in na aikata zai shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle shi yace abin da kake ga faɗa wani zai shiga aljanna yace eh abin da a faɗa min abin da in na aikata shi zai shiga aljanna sai manzo Allah ce afi musta'a wa afsu salam wa silil arham wa qum bil layli wan nas تدخل الجنة بسلام. يتقطع الطعام غير أبن سيدك يدتي يرتكي كون بايد فيه وبايد عنده abdi salam ya da sallama duk da wanda zai ansa da wanda zai fushi da wanda zai walwala assalamu alaikum ya ji haushi dai gobe baya hada ta sake cewa wa alaikum assalam sai yana ya da salam filal arham ka sadar da na ko ko da dukiya ko da jiki ko da baka da kudin da zaka bayar da ziyara ko da baka da abin da zaka rike na ba wa qum bil layli wan nas niya aljannata bisra kaga jawabu salam in kai wannan akwai shiga aljanna in baka yi wannan ba ba ba da wannan akwai wanda jawabu salam yi kaza ka samu kaza yi kaza ka samu kaza وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي وبنجي يسي من سنيا أتكن كتا من هلتا في الأرض تكن كتا رواسي جنجما جنجما دول أن تميد بهم دنكر كتا تهمو سيدا متعدا katta rufta da mutane duwatsu sun zanto suna turakun da suke wato an sun rike da katawar dibala an ta dakin waje an na fiha fijajan ko mun sanya a cikin kasa fijaj da ke da fijaj hanyoyi an gane ko jam'i na faj an gane ko ya ci ya ci dalan ma la kullu zabir ya ci min kulli fajjin amiya hijab ya to shine jam'i na faj wanda yana nufin hanya da Allah fiha da mun sanya hanyoyi daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza daga gari kaza zuwa gari kaza kasa kaza zuwa kasa hanyoyi a sama hanyoyi a kasa hanyoyi a cikin ruwa hanyoyi a sama irin wanda zai ga sama ke bi kar ka dauka fili kawai ke yanka ya fiti masu ilimin sun tantance ko ko da a cikin sararin samaniya akwai titi da ake wa jirgi wanda rada take nuna wa wato ainihin masu tuka jirgi kaga hanyar wa sama'i zatil ufuq ma'abuciyar hanyoyi ita sararin samaniya din hanyar da za a ba a je maka ba ita za a bi daga nan a tafi London ba ba ita za a tafi Amsterdam ba ba ita za daga nan wurin in zaka je yau da Maiduguri akwai titin da jirgi ke bi ba inda za a yi hanyar Maiduguri sai in Maiduguri ba za a yi hanyar yau da sai in yau da kaga hanyoyi ke da fijajar haka a cikin ruwa daga wannan gaba zuwa wannan gaba idan ba dan wannan hanyoyi ba da Allah ya dan adam ilimin gane su da wani sai halaka cikin su dan da zai je wurin da ba kudu ba arewa ba fatarsi duk inda ya kalla ɗaya ne ruwa ne kawai amma Allah ya sanya mutane bijajan hanyoyi la'allahum yahtadun dan su samu yiwa zuwa garurukan wa ta'anna sama'a satqan mahfuzan ko mun sanya sama ta zanto satqan wani irin rufi mahfuzan tsalalle wa hum min ayatiha muridun tare da haka mutane sukan bijirewa waɗannan ayoyi ba sa lura da Allah ya sanya sama ta zanto tsarariya wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idni inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah na rike da sama da kasa sai da ba za su yi laurawa ba ko su rusu da mutane ko su fado kan mutanen da ke cikin su sammai ba za su fado kasa ba za ta bude ba dukkan mutane su fita dan Allah ya ga dama ya yi darrabar wani gari ko wani sashi na duniya da ke girgizar kasa wannan ka'ida ce ta jarraba da yake wa mutane dan su koma zuwa gare ki aw la yarawna annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun amma ya rike sama ya rike da sai da ba za su rubuta da mutane da anna sama'a saqafun mahfuza wa hum an ayatiha kuma su mutane dangane da ayoyin sammai da kasa din mu'riduna suna da kai ba sa nuna min ayatin fis samawati yamurruna alaiha wa hum anha muridun ayoyi nawa ne da ya kamata su ja hankalin dan adam ya yadda da Allah ya bauta musu shi kadai a sama da kasa amma mutane suna taucewa ta karkashin su ba sa lura da su sun kawar da kai ta Allah وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وبنجد هو الذي خلق الليل والنهار الله سيني وندي هل السدري تكما هل السيين والشمس والقمر هي هل السلانة يكما هل السوتا كل كون سيا cikin ranar da wata din fi falakin a cikin burjinsa ko titin da aka tsara masa a sama yasbahuna suke tafiya wato kwallon rana yana da titin da yake bi haka wata yana da titin da yake bi wani baya cin karo da juna a tsakankanin su duk wannan abin da ke nuna wa kwarewar Allah subhanahu wa ta'ala wajen halittarsa wannan ce wa ma da Allah li basharin min qablika al-khuld wa ma da Allah da kai ba mu sanya ba li basharin ga wani dan adam min qablika kafinka al-khulda dawwama babu dan adam da aka rubuta masa dawama. kowanne yana da lokaci kayyadadde wanda in lokacin ya zo dole zai A afa in mitta fahumul khalidun afa in mitta yanzu kai idan ka mutu fahumul khaliduna shin su din za su dawwama ne wato kafirin suke wa annabi alkawalin mutuwa ko shi kalla to idan kai ka mutu dawwama su za su ai ba su dawwama lafazin fahumul khalidun kafin sa ana kaddara hamzatul istifhami afahumul khalidun shin su din dawwama za su yi amma hamzatul istifham a cikin larabci akan goge ta idza dalla alaiha al-maqam in jerin kalmomi ya nuna ta sosai a shafe ta dan mai hankali ya hararo ta da tunaninsa qarittu wa ma shauqan ila al-bid atrabu wa la la'iban minni wa dusaybi al-abu da yake wa dusaybi ko wa dusaybi al-abu ai aw wa dusaybi al-abu sai shafe wannan an fahimta ku كما لدى كما أكيد فكر فإن الله تعالى في سورة الأنعام وفي قصة عن النبي إبراهيم فلما الشمس بارزة كان قالها فلما فلما جلك عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي أي أهذا ربي حتى فلما رأى القمر بارزة قال هذا ربي ثم أي أهذا ربي فلما رأى الشمس بارزة كان قال هذا ربي أي أهذا ربي وذو أنا أدرى حدوث الاستفهام أفإن مت فهم الخالدون شيء إذا كا إذا كا مدو أفهم الخال سوء الزاد دوما da wannan aya waɗansu malamai suke kafa hujja kan mutuwar Khadir sawa'un mun ce Khadir waliyi ne ko mun ce annabi ne ko mun ce manzo ne da wannan aya ana kafa hujjar mutuwarsa dalili Allah ya nuna dukkan wanda yake kafin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suka gaba Wa da salihan bayi sun riga sun mutu dan ba a rubuta da gowa ba amma da annabi basarin min kamar sai wa yanzu yana nan da rai baka da wata hujja kan wannan ina fata an fahimta idan wani ce to wannan yana nufin annabi isa ma ya mutu ba zai dawo ba sai wace am annabi isa ya fitar da cikin wannan umumi aya sai amma hadisan annabi isa ko menene khas la ta'abdu bil am wal khas duk dalilin da ya saba wa wannan Aya sai in ya zanto dalili sahihi sarihi sai a karba amma inda zan haka gobe za a karba annabi isa muna da hadisi mutawatirai cikin bukhari muslim da da littafan hadisi da suke nuna cewa zai dawo ta ga nuna sai an fitar da shi daga umumin wannan aya wanda annabi bai san min qablikum kul kuma ma ai ba a rubuta masa wama ba duk da haka tunda in ya dawo kuma zai ina fata mun fahimta amma cewa ma zai dawo bayan annabi ya zo in ba dan hadisai inganta su ba da ba za mu da haka to haka duk wanda yake son a yadda cewa annabi khadir yana nan ko in ma mun ce wali din da ya bisa ga faɗan waɗansu wali khadir yana nan to sai kawo dalili sahih sare kamar yadda annabi isa wajen sa akwai dalilai صريحة كما تقول وانا بكل مريد سموانا انا فتاوى حيدا افا امي تفهم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عدل سأريكم آياتي فلا تستعجلون التي كل نفس قوة ذائقة الموت ذات تنتهي المسوى wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa nabluukum muna jarrabar ku mutane bish-sharri da sharri wal khairi da kuma alkhairi sharri wato kamar cuta kamar talauci da sauran matsaloli da Allah ke iya jarraba dan adam su alkhairi lafiya kamar dukiya wadata da sauran kuma dangin alkhairi da Allah ke jarraba dan adam su fitna ta min wa min da Allah ce wa nabluukum bi sharri wal khairi da sai ce bala'an amma sai ce fitnatan ina ba ta maddari wanda yake mu'akkid wani lokaci yakan zo wa ma'anahu wani lokaci kuma min ma'anal la min lafzi lafzan wa ka ce jalasa julusan qa'ada qu'udan ma'anan ghayra lafzin kamar ka ce jalasa qu'udan ko qa'ada julusan da kin ka yayi julusan da ka kawo ka kawo shi dan ya karfafa mai jalasa idan ka ce jalasa jalusa kenan idan ka ce kuma qa'ada qu'udan haka shi ma ka kawo qu'udan dan ka karfafa qa'ada haka idan ka ce qa'ada julusan ko jalasa qu'udan qu'udan da ka kawo a bayan jalasa ko julusan da ka kawo a bayan qa'ada duk dan ya karfafa kowanne dan uwarsa dan sun yi tarayya wajen ma'ana duk da lafazi ya sha bambam ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wallazina takhudhu min duni ya awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa amana zai illa liyuqarribuna ila allahi qurba amma sai ce zulfa wato sai da aka kawo min ma'adal fi'li la min lafzi akwai irin wannan canza salon magana ne nan a ce kaza kan a ce kaza saboda kwarewa din wajen magana dan alqur'ani kitabun mu'jiz littafi ne mai cike da mu'jiza mu'jiza bayaniya mu'jiza ilmiya mu'jiza tashri'iyya ta kowane bangare akwai mu'jiza cikin alqur'ani kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna jarraba da Allah yake wa mutum kyakkyawa ko mara kyau idan mara kyau ce wajibin da yake kanka a matsayinka na wanda aka jarraba shi shine kai hakuri idan kikkiawa ce wajibin da ke kanka a matsayinka na wanda aka jarraba shine kai godiya manzo Allah ya ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa la yatahaza li kulli ahadin illa lil mu'min hakan ba kowa yake gare ba sai mummuni cikin dukkan al'amuran sa alkhairi ne in asabathu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabathu darra saboda fa kana sayar Allah in Allah ya jarrabu mu da kyakkyawan abu sai ya godiya sai hakan ya zama alkhairi in Allah ya jarrabe shi da kishar haka sai ya hakuri sai hakan ya zanto alkhairi banda mu ne ba mai wannan wa ilayna turda'un ya zuwa gare mu za ku komo a ranar tashin kiyama wa idza ra'aka alladhina kafaru kafirai idan sun danka daga nesa in ka illa huwa ba ta da karkafa ce abin yau wa izbi su ce maka mai sihiri su ce maka boka su ce maka mahaukaci maganganu dai na izgili da rasin kunya shi ne suke faɗa maka har da cewa a hada ya allazi yankuru alihatakum yanzu shi wannan shi ne wanda zai rinka ambatan allolinku yana muna na musu yana cewa ba su da kudura ko irada yana cewa ba sa iya bayarwa ko su hana yana cewa kaza na cewa kaza ba su da wani amfani yankuru ta ku wa hum bi zikri rahmani hum kafirun ubangiji ce wa hum su kafirai bi zikrir rahmani dangane da ambatan ubangijin rahama cewa a bauta ta musu shi kadai hum kafirun su ka sun kafirce ba ce ta da wannan kulikal insani min adam Allah ce an halitta dan adam min ajalin yana da matukar gaggawa waɗansu malamai sun fassara ajal cewa shi ne turfaya ko ƙasa kulikal insani min ajalin an halitta dan adam daga ƙasa ko daga turfaya amma wannan bai dace da larabci ba ajal baya zuwa da ma'anar asura Adalci ne gaggawa likal insanu min adalin. larabawa sukan kawo irin wannan lafazi dan mubalaga sukan ce kulika fulanun min karami suna nuhun balaga min alkarami zai ya ce mutukar karamci sai a ce kamar daga karamci dama aka halitta kamar karamci shine sunadarin da aka halitta sukan ce kulika fulanun min aljamali wato suna nufin ta kai matukar kyau kamar dama daga kyau din aka halitta ta usulubi da larabci kulikal insanu min adalin. dan adam kamar an halitta shi ne daga gaggawa ma'ana an halitta dan adam a tabi'arsa akwai matukar gaggawa da garaje da sauri sa'urikum ayati allati nuna muku ayoyina fala tasta'jiluna ku dai daga gaggawa yasta'jilunaka bil azab suna neman annabi gaggauto mata azab wa qalu rabbana addil lana qitana qabla yawm al-hisab suna cewa ya Allah gaggauto mana rabban mu na azaba kafin tashin kiyama allati fala tasta'jiluna ku daina gaggawa ya kuke ji na baka na zuba in dai azaba ce ai ba ta kun cewa Allah yau ko gobe ba ko ne a wurin ku kuke ganin kiyama ne su kuke innahum yarawnahu ba'ida wa narahu amma auren Allah a kusa take wa ma amru sa'ati illa kalamil basari aw huwa akbar inna Allah ala kulli shay'in qadir yaqurikum ayati fala tasajilu zan nuna muku ayoyina ku daina gaggawa kallatin ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ويقولون ذاك ذكا فرسنا سوى متى هذا الوعد wannan wa'adi da aka ɗiba na cewa za mu mutu a tafi kiyama kuma har sai mana hisabi yau sai zai faru suna wannan tambaya ba dan neman ansa ba sai dan kokarin ne santar da abin ko kare ta mata haka wa yau ne abin da kike bada zai faru yau ne abin da kuke mana alƙawari ko mun zai faru kun kuntum sadiqina inda gaske kuke sai Allah ya ce lawa ya'lamu allazina kafaru da kafirai suna da cikakkiyar masaniyar shi na la yakufuna an wujuhihim nar abinda zai faru lokacin da ba su da ikon kawarwa da fuskocin su wuta da za su rinka ci lahum min jahannama mi'adun wa hum wa min fawqihim ghawai sama da kasan su wuta min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal sama da kasa inuwoyi na wuta da za su ga wannan abin da zai faru lokacin da ba sa iya kawarwa da fuskokinsu me yasa aka ce fuskokinsu bayan mutane za su ta ko ina wai ba na cewa in duka yi yawa sai ne nake kaga to na kan ma ba zai karu ba ranar tashi sauran wurare dama duk sun san an san ba da zai iya karewa to ta fuska din ba la ya kufuna an wujuhu min nar ba za su iya karuwa da fuskokinsu a zabar wuta ba wala an zuhurihim ba za su iya karewa gadon bayan su ba wala hum yusarun ba kuma za ka taimake su ba bal ta'tihim bagta azaba za ka zo musu ne ba zato ba tsammani ba fatabahatuhum sai ta timautar da su ta kitimar da su ila albahat fabuhita alladhi kafara fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun fala yastati'una raddaha ba su da iko mayar da azabar baya su hana ta kan musu wala hum yunzarun kuma ba za a saurara musu ba shine al-inzar din da ko ko jinkiri ba za a yi musu jinkiri ba kallatin ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسعدون وبنجد سوى لقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة أني إذجلي دشيوة هو دارير كيتا dangane da manzanni da suke kafinka fa haka bil ladina sakhiru minhum sai ya sauka kan waɗanda suka yi wa annabawa izgili din ma kanu bihi yastahzi'un abin da suka kasance suna izgili da shi azaba ta sauka kan masu izgili da shewa da annabawa ko manzanni ma'ana wannan aya tana lallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما da وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما كمان تتكنا في سورة الأنعام قل كتيدة من يكلأكم بالليل والنهار wane da yake ba ku tsaro shine alkala'u ko alkala'atu bi ma'ana al-hib wa ke tsare ku bil a cikin duhun dare Wannan nahari ko a cikin hasken yini min ar-rahmani daga mai rahama idan ya so ya danke ku da azaba wani ne zai ba ku tsaro kuma shine wanda ke jiro wala yujaru alayhi bal bari dai ko an zikr rabbihim muridun su kafirai dangane da ambaton ubangijin su muriduna kawar da kai ba su damu da ambaton ubangiji ba am lahum alihatun tamna'uhum min dunina shin ko suna da waɗansu allolin tamna'uhum da za su tsare musu azaba min dunina ba mu ba idan mun nuface su da azaba suna da wani Allah wanda zai kare su ya hana azabar zuwa gare su la yastati'una nasra anfusihim su wadanda aka ɗauka masu ba da kariyar ne ba sa iya taimakawa kansu wala hum minna yusabun ko ba za a iya tsare su ba daga gare mu in mun nuface su da azaba ma'ana duk wanda aka dauka Allah ko wanda aka dauka mai bada tsaro ne ko mai bada kariya ne kan ba zai iya taimaka wa wannan sanawa sannan idan Allah ya nufa ki da wani sharri ba zai iya hana wanda sharrin ya je gare shi ashe kowa gajiyayye ne in banda Allah ta'ala shi tallafi بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين التي بل بل دي متعنا هؤلاء waɗannan kafirai ne yanzu mun ɗan mun dan jiyar da su daɗi na duniya abin hawa wurin zama mahalli mai kyau kayataccen abinci ko abin sha da kuma tufafi shine mata'ana aqulai mun dan jiyar da su dadi wa aba abu su da iyayensu ba su fanda ba hatta fala bil umur har rayuwa ta yi tsawo akan wani shekara hamsin wani sittin wani saba'in wani tamanin tafiya ta yi tafiya wani ya kai shekara ɗari a fahimu a wato hatta fala bil umur har rayuwa ta yi tsawo akan amma afala ya rauna shin ba ka ganin anna na'atil arba mu kan mukan zo wa kasa nan kusuha muna ta tauye ta min atrafiha daga dukkan sasanninta ba sa lura da wannan afahumul ghalibuna sun su ne kadai masu rinjaye suna ganin sun fi karfin mu tawaye da su cikin abin da muke tawayewa na kasa mu hada da su cikin abin da muke ragewa na kasa doguwar rayuwa da muka ba su jin daɗi yau wancan ya mutu yau wancan ya mutu makawacinka ya mutu wani wanka wani kaninka wata matarka duk sun mutu amma kai baka dauki izina ba shekara 50 60 70 dukkan ki daukar izina shin kana ganin sai ka fadar Allah ne kan abu to wannan banda kai a rage wanda ake cikin adadin mutanen duniya kai ba za a rage da kai ba amma la yarawna anna natil arba ha min afrafiha ba ta ganin muna bin cewa kasa muna rage ta ko ina idan mun kuma ta ba mun yi bayani kan tafsirin wannan aya a ƙarshe karshen suratul ra'd an gane ko afala yarawna anna la tasarru nan wallahu la li hukmi wa huwa hisab sai dai wannan muke bayani me ake nufi da al-arqam wadanda suka fasara kasar makka ake nufi kafar ba lura yau kabila yake ta musulunta kabila ta musulunta kabila ta musulunta ba lura lalle wata nan zai zo shiga maka ko da karfi ne shin ba sa daukar izina wata rana maka nan sai ta dawo hannun mu ne ta fita da hannun su dan a lokacin da ayat ta sauka maka duk bari ne suna ganin sun kori manzon Allah sun kori sauran bai su kai suke cin ganin babu baka Allah ya ba su rayuwa mai dadi suna ganin kike da riga suke mutaka amma sun kasa dora da yadda kauyuka ake ta mutunta har za a za a cikin cikin gari ake mutunta ma'ana abinda wannan aya take dauke da shi cin nasarar musulunci da ne sa bangalori daban-daban na duniya an gane ko waɗansu kuma suka fassara ta da cewa a'a wato ana yi wa ɗan adam izina ne yau wancan ya mutu gobe wancan ya mutu wata rana wancan ya mutu kai ma ta rana za ka mutu qul inna ma unzirukum bil wahyi kai da su kadai ina muku gargadi ne da wahayi ba da san rai ba abinda Allah ya saukar min da shi na wahayi shine da muku gargadi da shi wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag a innakum latashhadun anna ma Allah alihatan ukhra qul inna ma huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tushrikun innama unzirukum bil wahyi ولا يسمع الصم الدعاء sai dai kash kurma na da kama baya jin kira la yasma'u summu du'a wanda ya kurin cewa gaskiya baya jin kira duk ayat da zaka ga duk hadisin da zaka ga shi gani ke bata shafe shi ta ga ko dan mutane ne da ba su da wayewa irin tashi waɗansu ki dahumai da ba su da ci gaban kwakwalwa da kyakkyawan tunani irin nashi amma irin su wayayye me ka fi jin wazi wala yasmu summa du'a idza ma yunzarun Kula mai lokacin da ake mutuwa zai ba ta jin kira idza ma yunzarun in ba a musu gargadi wala in masatu nafatun min azabi rabbika inda wani dan bangare kadan nasu yani uquba inda wata ir uquba kadan za ta tafi min azabi rabbika ta azabar ubangijinka la yaqulunna da kan sura cewa ya waina ya kai san duk kan gare wani fir'auna ma da ya kan gare kan gare sai Allah kuma wa da azaba ta zo ya ganda kai da buzu ba yake ba la ilaha illa allazi amara bihi banu isra'il wa ana min almuslimin to bala tanawun da kai fir'auna in ma dai fir'auna nan gidan karami ne ya an kwatanta da wancan babban a cikin yafi kowa min babu auda la yaqulun ya wailana ta ta sa cewa ya kai tambu. mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance a zalim amma za ku faɗi wannan ne a lokacin da faɗin hakan bai da amfani domin faɗin haka zai wa mutum amfani ne kafin zuwan azaba kafin zuwan mutuwa kafin ka kai gargara duk barnar da kai ubangiji ta Allah ya baka lokaci lokacin da ka iya duba wanda duk bai amfani ba lokacin wajen duba. ko da ya kuka kan azaba Allah zai ce awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuku amma lizalimin min nasir ba mun ba ku tsawon lokaci ba gwargwadon yadda ya kamata ku canza tunani ku sake salon tafiya ku daina zalunci ku yi adalci ku daina sata ku daina cin haramun ku daina akalu amwalin nasu bil batil ku daina barna a kasa ku ba ku wannan rayuwa amma sai ku yi amfani da ita ba mai gargadi ya rubuta amma ku dauka ma ku ne gida gidaje ne da san abin da yake da ka fa zuku fa madar zalimin min nasir ku dandana azaba azzalime ba su da wani mai taimakon ya ubangiji kar ka samu cikin wanda za a faɗa masa abin nan ku kana dai Allah ya ba mu wannan muke kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum to fata a awa da rabi yake أعوذ بالله haka da ce kamar da da abubuwa da ya ka tara da ke da ya kuma ne mai da kuma an zama kana su da yin da aiki ai ai da ne ya da suna ɗaya da cikin da wanda da su ko zama duk da kansu ba amma da da da ina da tafi a gidan na da ba a gaskiya mun je mun abubuwa na a sosai da da aka gina da suke wannan gidan sarka na wani gwamnati sun kai su su da ونبينا da kowane ya kirki karbi Allah Allah a wannan bayan mun zauna a wani shi da shi yau wannan lafiya a shi a wannan shi a kuma har an san da ya kasarwa a kai shi wanda ke da babu da ta shi ma yana da abin da ya karbi ko da mutum da ma ta san kai a shi ne cin rubu da ya abubuwa da ke da su ko da shi haka ne ya ce da shi ha sharar abubuwa da sharar da ya da masu da gama a nan sannan mun shi shi mun da ta yi sharar da ma'a da shi ko da ya ce da ya da shi da wani abu wadda shi ma da shi mazallaci ana cikin da kamar wannan ya shawa da da bayani su wani abubuwa ne da ya shiga da su su wani da shawar da zama wani yawon ba ya gaba da aka ce abin da ya zo san da su sana masa ba ɗaya kun yadda aka yi shi bai kada abin ba dole da ta kasa a cikin ya ka yara ba ka kai sa ka da yi su su ne kowa ne gaskiya suna da kuma domin kishiyoyin wanda suka kristoci da sun yi ƙwaƙwai cewa lallai wa'anda ba su ganin cikin su ne da duniya ko su zuwa suna zuwa kusan kowane ƙarshen wata da kuma suna ba a cikin lokacin da wani an lokacin suna zuwa su sun goyo sun suka ga su cikin wani cikin wata su ne suna abin ko ga da wani kuma ba su bai ba sha a cikin da ba su samu da za su wani su ba su ga cikin wannan ko su da kamar shiga wani suna yin da shawar su sun ko ga wani shi dan Allah wannan abu ya kamata mun zai da kamata a ce ke shiga to a nan da shi kuma mutum ce da rage da shi kuma da shi ba ni dai ya kamata wannan Allah kana da aka samu ko da duk ya shawar da aka ko ko ko da ko da kuma da aka ce kuma a cikin masallacin ne ko kuma a samu wani Allah ne mai mutuwa a ce Allah kana duk ya shawar da aka da mutum ko ni kana zuwa da ya ce Allah kana ko da ko dogi shi ko sabu ko ba da duk na da a inci ɗaya da abinda ya faɗa ɗin nan na cewa inda za a samu nasara duk ƙarshen wata aji zai kyau gaskiya zai yi kyau ƙwarai da gaske kamar shekaru biyar da suka wuce ko shida bayan mun fara tafsir a Maiduguri ubangiji ala ya sa wata rana na kawo ya shawaran a dubu kan mu sai ziyara gidajen kurkuku to sai kasance kusan duk azumi sai an je akan shirya kayan abinci da kira da komai da komai a cikin idan za mu tsarin da muke bi shine mukan sanar da mutane duk wanda yake da kaya da yake son zai bayar sadaka kayan sawa ta tadda ne biyu ne sababbi ne a wanda ya taba amfani da su ne ya kawo A lokacin za ga an haɗa buhu biyu na kaya sannan a haɗa kuma na kayan mata da bayan kaya na maza tunda a cikin waɗanda suke tsaro din a wani lokacin akwai mata da sauransu akan haɗa sabulu na wanki da sauransu kuma ka aka haɗa abin da to da abin ya bunƙasa a ƙarshe dai azumin da ya wuce don kamar shekara hudu da muka je mun ga a ɗaya daga cikin gidajen kurkuku da ƙasar fili amma musulmi ba su da masallaci so muka zo wajen tafsiri muka yi bayanin cewa lallai haƙƙi ne na da Allah ya zo wa dukiya ta gina wannan da suke ikon Allah a tafsirin bana da nabi so ni bawan Allah ya zo same ni yake cewa da ni kamar shekara hudu da suka wuce ya taba je a cikin tafsiri na nayi maganar muhimmancin gina masallaci a ɗaya daga cikin gidajen kurku to shi tun da yaji a kafir ma yake zo wurin tafsirin ba sai ta je zance gidan kurkuku ya je yana nufin kowa mun kurkukun su ba shi izinin gini suka ce ai dole takarda zai rubuto kuma sai an kai Abuja sai an yi menene ya yi ya tsakanin Maiduguri zuwa Abuja har wata uku ya sami izinin gini ya zo gina masallacin gaba ɗaya ya kare kawai a wannan azumin yake ta mai zai tafi umara amma tun da ni na ya magana har ya ji ya gina so yake in zama ni ne na farko in ba shi limamin da ya tantance shi ne ɗauki nauyinsa da malamai guda biyu da za su karantar a kurkuku ɗin sannan kuma lallai in je ya zanto ne hukumar farko a juma'a a masallacin. ya zai tafi umara ma a lokacin a goma ƙarfi duk kuma cikin ikon Allah na ɗauki wannan nauyin muka nemi limami kuma na je aka buɗe masallacin aka yi juma'a a cikin masallacin to kaga hakika wannan ayyuka ne na alkhairi da sauransu da haka abinda yake so in ba da shawara a yanzu da su da yan kwamiti sun je sun gano kuma ababen da suka rubuta a cikin report din yana da yawa akwai wanda muka ce suka rubuta da akwai koce koce na yan kurkuku din akwai wanda an daure shi akan zargi kaga wannan yana buƙatar taimako ta fuskar shari'a ba wata zanga zanga ko hayaniya za a yi ba a a duba abin ta fuskar shari'a a bi masa kado ta hanyar lauyoyi ta hanyar da ita gwamnati ta amince da ita na biyo dan adam a nemo masa hakkinsa waɗannan insha Allah duk za mu yi kokarin hanyoyin da muke ganin ya kamata mu taimaka dukkan dan uwan musulmi abin da ya fi karfin mu ubangiji ta Allah ya ga kwaran mu amma abin da duk da ya fi karfin mu bai kamata ba sakacin mu ya sa mu kyale wani su ko musamman tunda akwai kalubalen suna ganin yadda arna suke kai kawo har su dinga goranta musu kuma daga cikin abubuwan da aka hango na rahotanni da samu cewa galibi in ma ka ga mutum an daure shi akan slippers yau yana shekara biyar a gidan kurkuku idan ya rige fitowa ko ba an daure shi ba shari'ar yawanci alƙalai ne na shari'a ko suke yin haka amma banda da majistar court alƙalan shari'ar basure din ba sa wannan zalunci har kin sun kita to ku ga alƙalan ku na shari'a suna daure ku akan jiba sai kana shida wani ma an kai shi ma bai san ba iyakacin dadewarsa a wajen ko bai san yau zai fita ba kan abin da ma ƙarya ake masa kaga dukkan waɗannan ababai ne da ya kamata a bi su da hanyoyin da suka dace abin da za a shawarci gwamnati a shawarce ta abinda kuma za a shawarci masu shari'a a shawarce su abinda kuma shari'ar ake za a bi mutum ta hanyar a sama masa lauyoyi musulmi da za su tsaya masa a tsaya masa da haka babban abin da muke so za mu yi tabbatar da jigin waɗannan al'amari iyakacin yin kuma duk da lokacin da abu ya taso yan uwa su ba da dukkan haɗin kan da ya kamata in kun yadda in sanar da mu wani abu guda ɗaya ne daga sati mai zuwa duk wanda zai zo ya zo mana da wari na tufafi guda biyu ko sama da haka da yake ganin zai iya sarka mu fara tattara tufafin da za mu kai wa mutanen nan da ko wanda za ka kusan a tsara wandan da zai rufe tsiraitin su sai sun hada ai kansa gwiwa da gwiwa sun yi haka a zaune sannan dan ka tsiraitin sai bayyana to saboda haka daga juma'a mai zuwa duk wanda zai zo da kaya ya zo da su za mu yi tsari za mu zauna da 'yan hizba a tsara wato yadda za a karɓi kayan da suwaye za su karɓa sannan idan an har kuma yadda za a yi a kai su ga waɗanda suke da bukatar hakan kuma duk za a yi kuma duk abin da aka yi insha Allah za a rinka ga mutane rahotanni ne da aka yi kuma ba lalle bane ba mu nan masallacin su ga a fara mu iya yin komai duk abin da za mu iya yi za mu iya yi abinda kuma dama akwai waɗansu aikin su ne a wannan bangaren za mu nemi haɗin kansu su zo mu zuka ba lalle bane ba sai an ce a wasu bin affan kai mu dai manufar mu ya kasance musulunci ya ɗaukaka ko ma waye ya zama sanadi rige muke mu da dukkan wani musulmi na gari ko ya riga mu ko mu riga in ya riga mu ba za mu masa hasadar ya riga mu ba sai dai mu ji kifin ina ma mu ne muka riga shi kamar yadda in mun riga shi ma kare shi wato hasadar mun riga shi ya ji kifin a adam ne duk da ka'idar wa fi zalika bale mutana mutanafisin duk abin da za mu iya zami abinda ba mu saba yi ba akwai wanda suka saba yi kamar yan alwazi wal irshad wato tsofaffin dalibai na Islam Foundation wanda yau saboda shekara goma sha suna yin ayyuka to duk abin da yake ya shafi layin lalle zama ne mahaɗin kansu da gudunmawar su wani wurin ma idan mun hada abin zamu iya ba su je su kai wani wurin kuma mu hada da wakilan mu a ha kuma abin da ya shafi asibitoci da sauransu dukkan kungiyoyin da muka san suna wani aiki a wannan za mu iya hada kai da su dan ba magana ce ta kungiyanci ba magana ce ta addinin musulunci ya rabuka magana ce ta bukatun musulmai da waɗanda suke cikin halin kakanin kai ya za a kare musu hawaye don haka dukkan wanda ya taimaka da sadaka har aka kai wannan dabbobi da wanda suka taimaka da jikinsu da wanda suka bar ayyukansu suka zo aka tafi wannan ubangiji ta Allah ya saka kowa da alkhairi kuma Allah sa mu tare cikin lada zuwa cikin haka kuma dukkan wanda yake da bai sami ikon yin ɗaya daga cikin wannan ba ubangiji ta Allah ya sa kar a bar a lokaci na gaba irin wannan da da haka da yanzu kofa abu take cewa daga sati mai zuwa duk wanda yake da warin kaya da zai kawo mana ko wando ko riga ko hula ko takalmi za a yi tsarin da za a karba sannan kuma ai tsarin yadda za a kai ga mabukata din da izinin ubangiji Allah ya taimaka har da kayan mata kayan maza ko na mata wato wani abin sha'awa da ya bani sha'awa a Maiduguri kusan da lokacin da muka fara wannan tsarin duk da maza muke yi kadai amma a wannan shekarar ta karshe abinda mata suka yi na taimakon ya ninka wanda maza suka da akwai lokacin da mun yi tafsirin da tafsirin mata mun mun fara da mata da adadin su bai wuce guda hamsin ba amma yanzu mata sukan kai dubu biyar a wurin tafsiri nasu kaɗai da safa muke yi to wata rana za mu je kuku ba mu sanar da su sai bayan an gama karatu irin wannan za a ansa tambayoyi sai na ba su hakuri na sanar da su kafin a tashi daga wajen suka haɗa naira dubu ashirin da bakwai suka ta ba faɗa musu ba da haka ba su shiryo ba waɗansu bayan sun koma gida suka aiko da buhun sukari wata buhun shinkafa wata buhun gero suka yi ta a waɗansu su kaɗai waɗansu kuma da sunan islamiyya ɗan unguwarsu abin gwanin bai ta'awa to gaskiya irin wannan yana karfafawa shi kansa mai da'awa din kwarin gwiwa ya ji cewa wato ashe zai iya bada kowane lokacin sa dan saboda a haɗu da al'umma a aikin sai Allah ya taimaka mana tambayar da zan ansa guda biyu ta farko yana cewa menene fasaran wannan aya huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim abinda aya take nufi shi Allah huwa al-awwalu shine na farko wal akhir kuma shine na ƙarshe والظاهر كما شيني مي رنجاي والباطن كما شيني مثلا ابن دا yake kore wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne game da dukkan komai wannan fasara ta dai kenan na farkon da baya da farko dan manzo Allah ya fasara cikin hadisin muslim yace Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay kai ne na farko kafin ka babu wani abu wato na farkon da baya da farko wal kai ne na bayan ka babu wani abu wato na karshen da baya da karshe ke kowane irin abu yana da farko da karshe amma banda ubangiji ta ko kuma ababen da sun yi farko amma ubangiji ta ala ya rubuta musu abadiyya kamar aljanna kenan da sauransu sannan kuma anta zahir anta zahir wa laysa fawqaka shay kai ne mai rinjaye ba abin da yake sama da kai domin az-zahir abin da yake nufi ya al-ghalib wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar an-nas la ya'lamun allati huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu liyuzhirahu bi ma'ana liyughlibahu ala ad-din kullihi da haka az-zahir bi ma'ana al-ghalib an gane ko al-batin kuma masanin abin da yake koyi domin da yake al-batin laysa dunaka shay al-batin laysa dunaka shay babu abinda wato kake jahilta ko kuma ya boye maka wanda ilimin ka bai kai gare shi ba shine al-batin kenan wa huwa bi kulli ilmin da haka dai aya ce da ke nuna wato cewa a ce da al da al da az-zahiru da al-batinu kowanne suna ne daga cikin sunayen Allah kuma kowanne yana kunshe da sifa al-awwal yana kunshe da sifar al-awwaliyyatul mutlaqa al-akhir al-akhiriyyatul mutlaqa az-zahir al-ghalibiyya al-mutlaqa al-fawqiyyatul mutlaqa sannan al-batin kuma al-ilmul mutlaq wato kowanne suna ne cikin sunayen Allah kuma sifa ne cikin sifofinsa an gane ko wannan a gurbace kenan abin da zan iya faɗa na fassarar sa wannan kuma yana cewa dangane da ciyar da musulmai zakka sai idan mutum ya ciyar da yara almajirai masu zuwa bara gida gida domin su baiwa iyayensu wato domin shin ya halatta ya ciyar da su domin su dai babu iyayensu a garin karatu ne ya kawo su ni ina da wani ra'ayi wala Allah ya kasance mutane su yi tarayya da ni ko su saba mu ni almajirai irin masu bara din nan da kwanuka ba na ba su sadaka sai dai in na in akwai ragowar abinci zan ba su amma ba na ba su sadaka ta kuɗi dan ni ina ganin dan ne haka ban kyauta ba ban kyauta ba dan na karya musu zuciya za su rayu akan bara domin duk wanda ya san almajirci na da da yanzu ya san akwai bambanci na yi almajirci da makaranta allo kowa ya san almajirai da gurin su samu abin da za su fi kadai su tafi karatu ba har ma kakan gane yau alhamis ko yau juma'a idan da almajirai suna maula ta da maula ta balarabi a yau kuwa ba alhamis ba juma'a kullum barar ko barar da ka ga kalmomi na dadin na barar amma yanzu kalmomi na roƙo suke shiga cikin bara. yara kanana za ka a bakin traffic light suna alhaji Allah ke aika ranka dai Allah ga nan roƙo ne ba barar roƙo irin sosai na yan gambara za a ga yana suna yi Allah kada zo da asara Allah ya waye da sauransu kuma idan zo ga alamar ba zaka ba ba akwai kalmar da za su zage ka ba billahi ji ku kasa kunne ku ji sosai suna zagin mutum idan bai bayar ba to kaga wannan ainihin mutunci da haka ni a fahimta ta inda ba su a gaskiya ban taimaka musu dan galibin su ba masu bana bane kwanan nan na dawo daga Maiduguri sai na tsaya a wata tsaya ina shan mai sai almajiri suka suka zage ni sai ce ko almajiran suka ce eh sai ce to bari mu je ku da kai kai Allah ka aina kai a wata sura kake kai wani iziki kake bilal zai bawa mutum biyu ne suke karatun Allah wani yaro dan kurkur da shi haka ne sai ka aina kake yace izin sa na nace ina ne kan izo 20 yace wala sujadilu nace ina ne daidai kan gabar iri na goma sai da yace an ma anzalna nace ina ne daidai iri na takwas da rabi

na ba su abin da yake ya danganci sarka na ce ku mulku ta abin kowa ba waɗannan ba ce ko ko ba zan ba na yi tafiya ta duk inda na tsaya almajirai suka zagaye ni in na ga ina da lokaci haka nake tsaya in yi wannan jarabawa to sai su ta mamaki tunda na yi makaranta allo kuma tsarin makaranta allo na haddace qur'ani duk wata kwane-kwane irin wannan na riga na san su to da haka ba wanda zai mun wani wayo a wajen saboda haka babu yanda za su sai sai su ta mamaki sauransu To a gaskiya ni ba na baiwa kawai irin waɗannan mabarata din har kawai da ki kuɗi in ba su na tabbatar ban taimaka musu ba wallahi da in ba wannan gare ka zo ka samu wani magidanci mai iyali wanda ke cikin halin tsakanin kai kamar shi wanda yana sana'a sana'arsa ta kasa yana aiki aikin sa albashin sa ya kasa irin wannan ka zo ka taimaka masa ko da abinci ko da sutura ya fi kawai ka dinga ka zo kai canjin naira biyar biyar da bandala kana ba waɗansu kawai suna zuwa da karshe ko su ya ko wani cikin ka hada kwandalayen da yawa ka zo ka samu wani magidanci ka bashi naira ashirin naira talatin naira ɗari ka bashi kudin kwano ɗaya ko kudin rabin kwano na masara ko na wake ko na wani abu ya je sayar da iyalinsa wallahi ita ce sarkar da yawa ta dace amma ni wallahi kwata kwata bana goyon bayan wannan sarka ta wani turawan sini akan titi ni ban yi da ita ba wallahi alam abinda na fahimta kenan kuma ina da dalilaina na kila wani ba haka ya fahimta ba da akwai malaman da suke daurewa bana gindi suna ganin cewa ma rukuni ne na karatu sai kai bara kafin ka karatu wallahi kariya ne da Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i ba wanda ya bara in kuma akwai wanda ya bara ku kawo mana nasi ɗaya da nuna haka da Abubakar da Umar da Usman da Ali cikin su ma wanda ya bara da Imam Malik ibn Anas da Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal cikin su ba wanda ya bara kuma dukkan su sun yi karatu sun yi karatun fiqh sun yi karatun hadisi sun yi tafsiri sun yi qira'at sun yi duk abin da suka yi malamin qira'at guda bakwai kasab ba barin ba mai yawa yana cewa su ne turawan sidi ko larabawan sidi saboda haka wannan a kasar hausa ne inda ake da ci da bayan tunani ake bara Don bara kanwar roko ce manzo Allah ce ko mutum ba zai gushe ba yana roko har sai ya tashi ranar tashin kiyama wa wajen yi wajhihi mus'atul ar bara ita ce alama na ci bayan kowace irin al'umma a duniya rashin bara shine alama na ci gaban al'umma kowa na sanya ya rayu da kansa saboda haka kaskanci ne bara ko malaman da suke cewa ai bara mun san su za su ce ku fito ku yi bara su kuma ƴaƴansu sun sa sun haddace qur'ani a gida ba su je bara har yanzu zo wurin taro za su nuna ga ƴaƴansu kaza sun haddace qur'ani amma da ƴaƴan fa sun dauke su ne sun ajiye sun nemo wani gangaran ya jafari ya zauna a badawai ko mai dubura da ce qur'ani su kawo shi daga karantar da su yaran ana soya musu dankalin turawa da wainar kwai amma ku kuma su ce ƴaƴan ku su tafi bara to abin da suke haka dan ku ƴaƴan ku su yi ta zama muridai su kuma ƴaƴan ku su yi ta zama shehuna bilal sai suke su tutu bayan Allah in ba haka ba su tura yayan su wani magani akan titi in dai bara turbar annabi ne ai su musu annabi ne amma ba za ta ganin ci ƴaƴan su suna bara ba amma sun ce bara a tafi bara ayi waye ƴaƴan su ba su bara akwai ɗaya daga cikin su bayan sa yayi karatu a nan a gida ya haddace Qur'ani a wurin malamin da ya ɗauka musu sun karantar da shi dauka shi ya je kai shi kasar turawa ma ya